أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 23 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya zo daidai da 23 ga watan uku miladiya 2025 gabaninmu ci gaba da tafsiri akwai tambaya kamar haka wannan yana cewa malami ya kistar tsaka da in an kashe ta har ma ana da lada ba sharaɗi ba ne cewa sai abu yana da wata kista sannan shari'a ta ce an kashe shi za a samu lada da abu mai cutarwa ƙwarin da yake cutarwa shari'a ta yi umarni da a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna abuwa guda biyu dangi na dabbobi guda biyu manzo Allah ya kira su da fawasik fasikai ne ma'ana masu kaucewa a daidai ne masu haddasa kanna ne daga ciki kamar fera yana iya zuwa an kunna a ci balbal ya zo ya bige ta wuta ta kama haka manzo Allah ya ce a kashe shi da irin waɗannan eh, dabbobi din da haka ba wai sharadi bane dan an ce a kashe abu sai yana da wata kissa saka shari'a ta yi umarni da a kashe ta tana dauke da da guba a tare da ita kuma akwai hadisi da ya nuna cewa tana cikin dabbobi dangin dabbobi da suke rura wutar da aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam amma babban muhimmi dai shari'a ta yi umarni da a kashe ta saboda akwai cutarwa a tare da ita tambaya ka ta biyu cewa yadda ake wankan gawa wannan ka samu masu wankan gawa za su koya ma yadda ake yi ba lallai sai mun yi ma bayani a nan ba musamman wanda suke a aikace abin zai fitowa fili akwai waɗanda an san su a unguwa in an yi rasuwa sukan yi wankan gawa irin waɗannan za ka samu sai ka lazimce su sai su gwada ma yadda ake yi ba wani abu ne kuma mai wahala ba wani abu ne mai wahala kunin da ana son shi mai wankan gawa ya zama mutum ne mai addini mai kiyaye sirri ba mai surutu ba wanda da abin da ya gani ba zai zo ya faɗa ba musamman abin da bai kamata a faɗa ba akwai abin da ka gani a jikin mamaci dan ka faɗa ba wani abu ne kila alama ce ta alkhairi ga mutum ya mutu a zo ana mai wanka amma a ganshi. ana yin wankan cikin sauki ko a ganshi fuskar shi ta yi fari fat ko kamar yana murmushi wasu alamu ne na alkhairi to amma duk da haka dai ana son mutum ya zama mai kame baki kuma mai addini wanda kuma za a zo wankan shi a ga wasu abubuwa na ban mamaki to ba a son kuma mutum ya fito ya zo yana faɗa sannan ka samu ka ke zama kana da zuciya ta dakewa da za ka iya mu'amala da gawa ko wani irin yanayi take ciki da haka in ka samu masu insha Allah ta'ala za ka iya koya cikin sauki ba na abu ne mai tada da hankali yana tambaye cewa idan tafiya ta kama mutum zuwa wata ƙasa a watan ramadan har zai kai sati ɗaya zai sha azumin ya dawo ya rama ko ya ci gaba da azuminsa to tambayar taka tana da ma'ana biyu kana nufin tafiya za ta ɗauke sati ɗaya yana yi misali kila tafiyar a mota zai yi kuma tana da nisa ce ya yi sati ɗaya yana kan halin tafiya ko kuma kana nufin a'a zai je garin ya sati ɗaya ya dawo idan kana nufin zai yi tafiya har tsawon sati ɗaya yana tafiya yana da dama ya sha azumi in sha azumi ya dawo in ramadan ya wuce ya ba abin da ya hana in kuma ya ga zai yin azumin ba zai yi rauni ba idan ya yi azumin babu laifi malamai na cewa matafi ya duba abin da ya fi mai sauki ajiye azumin ko kuma yin azumi din in yin azumin akwai wahala a tare da shi da zai galabaita to ba daidai bane yi sai ya ajiye azumin in ya dawo sai lissafa waɗannan kwanaki ya rama in kuma kana nufin garin da zai je sati ɗaya ya ina ga ba bukatar mutum ya yi tafiya daga nan ya tafi Legas ya isa ya tafi yau ya isa a da daddare kuma a shegari yana Legas ya sauka masauki kuma ya ce ba zai azumi ba ina ga ba bukatar wannan tambaya tun tunda ya riga ya sauka inda zai je abinda ya dama me hikimar cewa ya ajiye azumin wahalar da zai sha yanzu ya riga ya sauka inda yake da haka ba bukatar wani a ce lallai sai ya ajiye azumi don tsawon zai yi sati daya a'a zai iya yin azumin sa wani sa'in ma za ga mutum inda ya je din ya fi saukin azumi akan inda ya baro yana iya barin arewa ya je kudu ya tadda ana ana ruwa kaga wurin da ake da lema da karancin rana ana ganin zai zama azumi ya fi sauki fiye da inda ake rana sosai yana iya tafiya daga nan ya tafi umara suke je umara ba wani abu yake bai yawanci sai zuwa sallah da haka in yi sallah ya dawo abin da zai yawanci sai dai mutum ya kwanta sai karatun qur'ani ne a cikin masallaci ne akwai AC ba bai da damuwar zafi in a hotel ya koma akwai AC bai da damuwar zafi kaga ila azumin ya fi mai sauki fiye da in ma yana nan gida to kaga mai hikima kace kuma ya ajiye azumi in ya dawo ya rama in kana nufin ya je kwana bakwai da yaji ya soka ya gama wahalar tafiyar sukun ya ci gaba da azumi tare da mutanen gari in ya juyo kan hanya kuma ya ajiye in zai galabe ta idan ya zo gida kuma ya ci gaba da azumin shi wannan shine wallahu a'lam sai wannan yana tambayar ya ake raba aljanun da suka fita jikin mace har abada ba abin da yake kora aljanu irin karatun alkur'ani karanta alkur'ani ga wanda yake da aljanu din ana karantawa yana guri din wannan yana koransu sannan kuma da da shi ma mai mai aljanin ya zama yana karanta alkur'ani yana karatun alkur'ani a tare da shi sannan sai yin addu'o'i da manzo Allah ya koyar addu'o'i ko dai budaddu ko kuma wanda suke da kaidi da lokaci kamar addu'ar safiya addu'ar yamma addu'ar shiga ban daki da irin waɗannan addu'o'i da kuma yawan ambatan Allah wannan shine kurin yake raba mutum da aljanu ya zama sun tafi sun bashi har abada ina ga wannan sune ne tambayoyin da ya kamata mu amsa wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul sadiq a jiya mun tsaya kan aya ta 26 ne ko 25 insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 26 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شهيد بما لكم يوم الحساب نعم الله ما توقفين سرقية يا داود إنا جعلنا خليفة في الأرض يا سيد داود حقيقة من سنيا خليفة في الأرض أقصى فاحكم بين الناس كي هكونتي سكان المتاني بالحق لغسية ولا تتبع الهوى فلك لسن bi son zuciya fa yuzillaka an sabilillah sai gabarin hanyar Allah innal ladina yadhilluna an sabilillah hakika waɗanda suke fashewa gabarin tabarkin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima su yawmal hisab saboda abinda suke bari suke watsarwa na ranar hisabi Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi dawo da waɗannan mala'iku waɗanda suka shigo masa wurin da yake ibada suka kawo masa shari'a na abin da ke tsakaninsu da juna kuma ya yi hukunci to sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya kirawo Dawud ya ba shi umarni da wannan umarni ana nufin al'ummarsa Allah ya ce ya Dawud ya kai Dawud inna ja'alna ka khalifa hakika mun sanya ka mamaye. mun sanya ka halifa halifa anan, ba ana nufin halifan da zai gaji wanda baya nan ba domin inda wannan ma'ana ne ba za ka ce wani halifan Allah bane. domin Allah madaukakin sarki yana nan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin da ka halifa anan ba irin wannan halifa na idan wanda aka gada baya nan ba ne a'a halifa ne da zai yi hukunci da abinda Allah ya yi umarni saboda Allah madaukakin sarki ya sanya ce zan mai hukunci da abin da ya yi umarni da haka zai yi hukuncin ne da umarnin Allah shi ne yasa zai zama halifa Allah ya ce mun sanya ka halifa fil ardi a ƙasa a nan a ƙasa wasu malamai ce ana nufin a bayan ƙasa gaba ɗaya wasu ka ce a fil ardi ana nufin alif da lam din nan al-ma'huda ce ma'ana a wannan gurin da yake a cikin mutanen da yake to an sanya shi ya zama halifa ma'ana mai yin hukunci a tsakanin sai Allah ce fahkum bainan nas bil haqqi kayi hukunci tsakanin mutane da gaskiya annabi Dawud annabin Allah ne amma Allah ya umarce shi da yi hukunci bil haqqi da gaskiya Allah ya ce wala tattabi il hawa kada ka bi son zuciya idan ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai batar da kai daga tafarkin Allah wannan umarni da aka ba annabi Dawud a umarni ne da al'ummarsa ake nufi wannan kuma dama yana nan a cikin alkur'ani Allah yakan ba annabawa umarni amma ana nufin al'ummunsu misali Allah yana cewa wa qada rabbuka Allah la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi kadai kuma iyaye a kyautata musu iyaye guda biyu a kyautata musu sai Allah ce in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma idan ɗayan su ya girma tare da kai auki lahuma ko su biyan girma ya zo mun kuna tare wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma kaga anan zamirin na magana in ma ya bulughanna indaka ka din kamar ana fuskantar da magana ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka san kowa ya san wannan umarnin ya shafi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don maza Allah su da sallama tun gabanin a haife shi mahaifin shi ya rasu sa kuma ta yana dan shekara shida kaga magana a ce in ma yablo in ma yablo ganna indaka alkibara ahaduhuma magana ce da ake fuskantar da ita ga annabi amma ana dakika al'ummar annabi ake ne ma'ana kun mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce ku kyautata wa iyaye da ɗayan su zai girma tare da kai ko duka biyu su girma tare da kai lokacin da suke buƙatar taimako lokacin da kila suke yin abin da kai ba sa so saboda su ba Allah ce fala tanharhuma kada kai musu tsawa wala taqul lahum uffin wala tan tanharhuma kada ka ce musu uff kada kuma kai musu tsawa kaga nan umarni ne duk da sigar ta magana da manzo Allah ake nufi amma kuma manzo Allah ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abinda laraba suke cewa iyaki a'ni fasma iya jara ma'ana yana magana ne amma kamar da wannan yake amma ba da ita yake ba da wancan yake yana yin magana ne don wancan ta ji mahaushe ce duk wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake ma'ana kamar a zahiri da wanda yake amma hakika da wancan yake to shi ne, a nan Allah madaukakin sarki ya ba da wannan umarni ga annabi Dawud amma alal hakika ba wai da annabi Dawud ake nufi kai tsaye ba dan annabi Dawud annabin Allah ne ba zai yi hukunci wanda ba na gaskiya ba ba kuma zai karkace ga barin abin da yake na gaskiya ba don haka ana yin wasici ne ga al'ummarsa kuma irin wannan wasici shi ne dai har yanzu a cikin wannan al'umma haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya manzon Allah cewa idan za ka yi hukunci tsakanin mutane ka yi musu hukunci da gaskiya haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da dama a cikin alqur'ani da haka ibn kafir rahimahullahu ta'ala yace hadhihi wasiyatun min Allah wannan wasiya ce daga wajen Allah li wulatil umuri gama ma'abuta al'amura shugabanni an yahkumu bainan nasi bil haqqi fi hukunci tsakanin mutane da gaskiya al-munazzal min indihi tabaraka wa ta'ala gaskiyar da Allah ya saukar wannan wasiya ce ga duka shugabanni da su hukunci tsakanin mutane da abin da yake gaskiya wala ya'dilu anhu kada su karkace wa gaskiya kada su bar gaskiya fa yadillu an sabilillah sai su bace ga bar hanyar Allah in suka bar gaskiya su sun bar tafarkin Allah wa qad tawa'ada Allah ta'ala man dhalla an sabili Allah yayi alƙawari na azaba ga wanda ya bar ya bace ya bar hanyar Allah wa tanasa yawmal hisab ya shagalta ya watsar da ranar da ake yin hisabi bil wa'idil akid Allah ya mai alƙawari na azaba kuma alkawari mai ƙarfi wal azabi shadid da azaba mai tsanani dan haka wannan umarni da aka bai wa annabi Dawud irin shine aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana nufin al'ummar manzon Allah ta kwatantu da wannan ita ma ke hukunci tsakanin mutane da adalci da haka wannan malami yace wasiya ce ga dukan shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cewa alkalai guda uku ne guda biyu a yan wuta ne guda biyu guda ɗaya kuma ɗan aljanna ne alƙalai guda uku ne duk inda ga alƙalai ba sa fita daga wannan gida uku ne guda biyu yan wuta ne guda ɗaya ɗan aljanna ne ɗaya wanda ya san gaskiya ya kuma ƙin aiki da ita wannan ɗan wuta ne na biyu wanda bai san gaskiya ba kuma yi hukunci bisa jahilci wannan ɗan wuta ne na uku wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da ita ta wannan ɗan aljanna ne to dai inda alƙali yana cikin wannan gida ko dai ya san gaskiya yana aiki da ita to wannan ma dalla da shi ko kuma ya san gaskiyar amma ba ya aiki da ita sai ya take ta ya karɓi rashawa ya karɓi cin hanci ya take gaskiya to wannan ya sani wuta yake ci abinda yake ci wuta ne kuma ranar tashi alƙiyama duk waɗannan abubuwa sai an dame da su sai Allah ya kama shi da wannan shi sa alƙalanci ba karamar jarrabawa ba ce wanda Allah ya sa yake alƙali ne shi to hakika an jarrabe shi ba karamar jarrabawa ba saboda abu ne mai nauyi mai wahala hulɗa da jama'a tana da wahalar gaske to balantana ka zama alkali za ga wani ya zo tabbas bai da gaskiya amma in kai mai abin da yake so to za ka samu alman wasalwa za ka samu daɗin duniya ba abin da ba zai iya baka ba to amma kuma a gurin Allah madaukakin sarki Allah yana madakata yana jiran ka ka zo to don haka abu ne mai wahala imamu shaukani rahimahullahu ta'ala yace ce da ya zama alkali sai dai na karɓar ko kyautar kowa yace har waɗanda da sun saba suna mai kyauta alkali ya halatta ya ci gaba da karɓar kyautar mutanen da suna mai kyauta tun kafin ya zama alkali da bayan ya zama alkali suke ba shi kyauta to ba da ya karba amma imamu shaukani ce saboda gudun me zai ji ya dawo har wanda dama sun saba suna mai kyauta da na zama alkali na ne karɓa gaba daya saboda inda za a karɓa tun wata rana zai abin da ba daidai ba to da haka wannan abu ne mai tsoratarwa dangane da wanda yake shugabanci ko yake alƙalanci a tashi gabanni kuma sun shiga na su ma suna cikin fahkun bainan nasu bil haƙƙi yau mutane hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka bibita wasu akan wasu kada kuma abin da ya kamata ka yi ba shi za ka yi baka je kai wani abu daban duk abin da za ka yi ka yi abin da ko a gaban Allah kana da hujja ba daidai ba ne shugabanni su ebe dukiya fi wani aiki da za su samu kuɗi mai yawa a ciki amma ga abin da jama'a suke bukata dan ba za su samu fasentin mai yawa bai zan ba za su yi ba duk wannan yana cikin abin da Allah zai tambaye su shugabanci nauyi ne mai girman gaske wanda da mutane sun san me ke cikin shi da gudu za su dinga yi ana bin su suna guduwa kamar yadda magabata suke yi amma mu yanzu aka sun yanzu mutum ma fitowa yake ya nema ya kashe kuɗi wani ma har ya kauce tafarkin Allah ya saba wa Allah dan ya samu mulki to wannan musiba ce mutum a nan duniya manzon Allah ya ce nadama ne sannan a lahira kuma abin takeici ne da azaba sai wanda ya rike mulki da hakkin shi Allah ya ce wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah sai ya batar da kai ga barin tafarkin Allah sai Allah ya ce innal ladhina yadulluna an sabilillah wadanda suke bacewa ga barin hanyar Allah ga tafarki na Allah ga gaskiya su karkace lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima na su yawmal hisab saboda mantawa da suka yi a nan ba ana nufin mantuwa wai irin na mutum ya manta ba a watsi kurin sun ɗauki ranar sakamako kamar babu wannan rana ɗin sun watsar da ita to don haka za su gamu da azaba mai tsanani a wajen Allah madaukakin sarki saboda wannan abin da suka yi na mantawa da ranar sakamako wannan yake gwada cewa a shugabanci wani nauyi ne da Allah madaukakin sarki yake dora wa bayan shi duk wanda Allah ya jarrabe da shi jarrabe da shugabanci to ana neman shi da yi adalci da kuma yin gaskiya sannan wannan yana gwada cewa bin son zuciya shi yake raba mutum da hanyar Allah san zuciya da bin hanyar Allah ba sa haduwa dole in za ka bi hanya ta Allah ta fi ka son zuciya dan wata rana wani abin zai zo <clears throat> zuciyarka tana son shi amma saboda Allah baya so ka bari sannan kuma wannan aya tana gwada mana cewa a duk wanda zai karkace ya manta da ranar lahira to zai iya fada cikin sako mai yamma, abin da yake ran mutum da sako idan ka tana lahira shi sa manzo Allah yake cewa ku yawaita tana mai katse jin daɗi mutuwa Kuma mutum yana tana tutu zai bar wani abu amma in dai mutum zai isa da tana lahira da tana mutuwa to babu shakka zai iya fada cikin sabo da abin da yake ganin zai yi saboda me saboda ya manta akwai ranar da za a tashi a yi sakamako yana ɗauka kamar wannan rayuwar kurin da an gama ta an gama shi kenan ba wata rayuwa domin irin wannan tunani babu abin da ba zai fada ba na kaucewa abin da yake tabarki na gaskiya wannan ya sa ayin da suka biyo baya sai Allah ya jawo hankalinmu da cewa bayan wannan rayuwar ba akwai ta rayuwa da haka waɗannan manya-manyan halittun da Allah ya halitta ba fadan wasa Allah ya halicce su ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce وما Na yi والأرض ولا na باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا حقيقة بمحلتي السماء والأرض دكسا وما بينهما لا أبن دكي سكانكم batilan haka kurin sakaka dan wasa ba ko dan fanna a'a Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru wannan zato ne da waɗanda suka kafirta fawailul lil ladina kafaru minan nar azaba mai tsanani ta tabbata ga waɗanda suka kafirta ta wuta am naj'alul ladina amanu Allah ya ce shin ko muna sanya waɗanda suka yi imani ne wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu kal mufsidina fil ard su zama kamar mabandata a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina fil fujjar ko kuma muna sanya masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah su zama kamar fajirai waɗanda ba sa kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki a wannan aya ubangiji Allah yana gaya mana cewa bai halicci waɗannan manyan manyan halittu ba dan wasa wa ma khalaqna samaa ba ma halicci sama ba ma'ana samman nan duka wal arda da kasa ita ma da adadinta wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninku. na mutane da halittu da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba tsilan Allah ya ce ba mu yi wannan dan wasa ba ba mu yi shi dan haka kurun ba dan banna ba ba wata manufa a ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da yayi abu dan wasa Allah madaukakin sarki baya yin wasa kuma bai yi dan wasa ba dan haka ma Allah yake ta afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton mun halice ku ne dan wasa haka kurin kurayu ku gama mutuwa ku mutu shi kenan ba za ku koma zuwa ga Allah ba lamarin ba haka yake ba Allah ya ce zalika yi wannan na halittar sammai da kasai a ɗauka cewa an yi su don wasa don banna ba mani ba. Allah ya ce zalika zannul na kafaru wannan zaton waɗanda suka kafirta su ne suke yin wannan amma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ba zai wannan ba kisa a wancan ayar da Allah ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un sai Allah ya ce me fata'ala Allahu al ubangiji sarki na gaskiya ya ɗaukaka, ma'ana Allah ya tsarkake kansa da yin wannan da haka yace la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ubangiji ya tsarkaka daga yin halitta dan wasa shi yasa bayan Allah salihan bayi nagartattun bayi sun san cewa halittar sama da kasa da tafiyar dare da rana da waɗannan ayoyi da muke gani sun san Allah bai wannan dan wasa ba shi sa Allah yake tana Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali halittar saba da ƙasa da sabawan dare da yini ayoyi ne ga masu hankali su ne allazi ne ya tsoro na Allah a wanda suke ambatan Allah a tsaye wa ƙurudan suke ambatan Allah a zaune wa ala zunubihim suke ambatan Allah a kwance ma'ana a kowane yanayi suna tuna Allah ba sa mantawa da umarnin Allah a kowane yanayi sai Allah ce wa na fi khalqis samawati wal ard suna kuma tintintini suna yin tunani cikin halittar samai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila kun ga sabanin kafirai zalika zannul ladina kafaru amma su mu'minai rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ba kai wannan dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azabata da ka wannan shine abinda ya zama na mu'minai suna suna ne suna tsarkake Allah da bai yi wannan dan wasa to menene zai nuna mutum yana daukar an halarci sama da kasa dan wasa shine zama yana wasa da addini yana yin zalunci yana abin da ya gada ba to wannan kamar a gurin shi ai babu wata rana ma da za a koma zuwa ga Allah babu wata rana da za a yi hisabi da haka bari ya abin da ya ga dama duk wanda zai na abin da ya ga dama ya taka wanda ya ga dama ya zalunci wanda ya ga dama ya ɗauka yin wanda ya ga dama to aikinsa yana gwada cewa kamar yana ganin rayuwar wasa ce shi yasa Allah ya yi inkari nan ya musu inkari shi am naj'alul ladina amanu kuna zaton za mu sanya mu'minai wallazi wa amilu salihati wanda suka yi aiki na kwarai kalmukti na fil kamar mabannata a bayan kasa yanzu ya za a yi wanda ya yi azumi ya yi sallah ya yi kalmar shahada ya daina sata ya ki zalunci ya tsaya tsayin da ka kiyaye dokokin Allah kuma ya yi daidai da wanda shi kuma a duniya ya yi shirka ya yi lalata ya yi sata ya yi zalunci ya yi banna a bayan ƙasa Allah ce kuna nufin za mu san ya zama daidai to wannan shi ne tunanin wanda yake saba Allah ko wanda yake ba musulmi ba ko wanda ya jahilci lafira shi a tunanin shi ai da abin da ya ba wani abu duk wanda zai dinga abin da ya ga dama a rayuwar nan to abin da yake gwadawa yana nufin a gurin Allah da mu'mine da wanda ba mu'mine ba ɗaya ne Ko Allah ya ce ba zai ba am naj'alul na kal fujja hmm. ko za mu sanya wanda ta kiyaye dokokin Allah su zama kamar fajirai ba zai yi ba dole akwai bambanci mumini mai tsoron Allah ba daidai yake da kafiri wanda bai imani da Allah musulmi mai kiyaye dokokin Allah ba daidai yake da musulmi da yake sako ba in sun je lahira Allah ba zai daidaita su ba wannan ya kiyaye dokokin Allah wannan kuma bai kiyaye don haka ba ba dai suke a wajen Allah madaukakin sarki ba to wannan yana gwada mana cewa halittar sama da ƙasa kaɗai sun isa su nuna wa mai hankali cewa Allah madaukakin sarki bai yi su dan wasa ba Allah ya yi su ne dan abauta masa dan a tsayar da tauhidi dan a kiyaye dokokin Allah kuma bin Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah ba zai taɓa yin daidai da kuma wanda yake yin abin da ya gada ba a bayan ƙasa ba wannan duk wanda yake tunanin cewa daidai suke to wannan ya rudu kan shi ne amma in ya je lahira zai gane ba ɗaya ba ne ko ba yadda za a yi musulmi na gari mai imani ya daidai da wanda yake maɓannaci mai ɓanna a bayan ƙasa da haka waɗannan ba daidai suke ba to duk wannan ba da amsa ne ga waɗanda suka watsar da ranar lahira suke yin abin da suka ga dama su sani cewa akwai ranar da za a je a tada a alkiyama kuma za a saka wa kowa gwargwadon abin da ya aikata wanda ya yi aiki nagari zai sami kyakkyawan sakamako wanda kuma ya yi aiki kuma bayan haka zai gamu da mummunan sakamako kuma rayuwa idan ya zama da babu lahira da a ce an yi rayuwar nan an mutu shi kenan da rayuwar ta zan ba da ma'ana a ce wai kurin haka yanzu mun rayu mun mutu shi kenan ba wanda zai ba wani hisabi ba wata aljanna ba wuta kowa in ya mutu ya rasa take shi kenan kamar yadda wasu suke faɗa to inda rayuwa ka take da rayuwar bata da ma'ana yanzu me zai sa ka barci ka bar sha tun daga a alfijir zuwa faɗuwar rana ai kwaɗayin abin da za ka samu na rahama a gurin Allah me zai sa kana ganin dukiya ba za ka taba ba saboda ba taka bace tsoron abinda Allah zai yi na azaba ne an taba me zai hana mutum yana ganin mace ba zai ba zai farmata ba saboda ya san haramun ne ba matar shi bace saboda me saboda tsoron abinda zai gamu da shi to inda rayuwa za ta zama rayuwa ce da ba hisabi to da ta zama rayuwa ce mara ma'ana kuma da rayuwar ma ba za ta yi daɗi ba domin ba wanda zai tsaye ta wahala idan ya san babu wani sakamako to kuma ɗaukar rayuwa haka kuma wasa ne Allah madawin sarki kuma ya ɗauki ya tsarkaka daga wasa da haka babu yadda za a yi rayuwa haka a tafi dole akwai ranar da za a yi sakamako ita ce ranar tashin alkiyama daga nan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ah, albarka ta wannan littafi da Allah ya saukar mana Allah ya ce كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتفكروا الألباب. الله يشفي كتاب أنزلناه wannan ƙur'ani wani littafi ne babba mai girma an zalla da muka saukar da shi ilaika gare ka ya rasulullah mubarakun mai albarka ليدبروا آياته دل cikin تنتن تلي تكن آيوين وليتذكر أولو kuma masu hankali صحن كليس وأذنتو ستنا الله مدعوك sarki. wannan aya kuma tana nuna mana tunda Allah ya magana cewa halitta sammai da kasai babu wasa a ciki ina Allah ya halice mu da anzalu don mu bauta masa to Allah ya saukar da littafi wanda a cikin shi ya bayanin abin da yake so a cikin shi ya bayyana abin da baya so don mu nisanta sai Allah ya ce kitabun kitabun din nan khabar ne na mubtada mahzufi taqdiruhu hadha kitabun hadha damirul fasli mabni ala sukuni fi mahalli rafi mubtada hadha wannan kitabun littafi ne aka wuce da ma'ana nakira anan dan a girmama shi Allah ya ce anzalnahu nan ma Allah ya kawo magana tanzil din da da damiri na girmama mun saukar da shi Allah ya ce ilaika gare ka ya rasulullah wannan abu da Allah ya ambata na cewa ya saukar da alkur'ani Allah ya faɗi wannan aura da dama cikin alkur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka huwa allazi anzala alayka alkitab duk wadannan ayoyi suna tabbatar da alkur'ani Allah ne ya saukar da shi saukar da shi shine mala'ika jibrilu ya zo da shi daga wajen Allah madaukakin sarki ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah ya kiyaye kuma ya karanta wannan al'umma wannan shine ma'ana Allah ya saukar da wannan littafi sannan Allah ya sifata da littafin mubarakun mai albarka albarka shine arziki da alkhairi da kuma dawwama shi shine arziki mai yawa da alkhairi da kuma dawwama alkhairi to alqur'ani littafi ne da yake mubarakun mai albarka Allah ne ya sifata shi da albarka kamar yadda ya sifata shi a wasu ayoyi yace wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi da fadin Allah wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum wattaqu la'allakum turhamun dan haka Allah ya tsaya alqur'ani da cewa littafi ne mai albarka kuma duk wanda ya kusanci alqur'ani ya karanta alkur'ani ya yi riko da alkur'ani sai wannan albarkar ta sami shi da izinin Allah ka karanta alkur'ani za ga abin da yake cikin na albarka na umarni da duk wani abu mai kyau duk wata ɗabi'a da ta sani mai kyau da wani hali mai kyau alkur'ani ya zo da shi duk wani abu na banza ɗabi'a mara kirki wani hali wanda yake mara kyau da ake son mutum ya nisanta ƙur'ani ya ja kunne a kai ya hana a yi wannan aiki da kaga kenan duk wanda zai karanta ƙur'ani ya aiki da shi ya samu albarka a rayuwar shi haka nan wanda zai karanta alƙur'ani ya aiki da shi zai samu albarka a lahira kuma in ya je domin zai shiga aljanna a dalilin roƙo da alƙur'ani a nan duniya kuma zai samu ɗaukaka don haka duk wanda yake son albarka to ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun albarka akwai karanta alƙur'ani akwai su abubuwa da suke da albarka kuma Allah ya nuna mana ana samun wannan albarka in an rabe irin waɗannan abubuwa kun ga daga cikin akwai alƙur'ani ka karanta shi ka yi aiki da shi da haka ana Allah ce ni ya a ayati dan fitin tintin cikin ayoyin tadabbur har Imam al rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan aya tana nuna wajabcin karanta Qur'ani cikin nutsuwa da tartili fiye da karanta shi da sauri sama yanzu da ake yin tahajjudi wasu limaman dan a cimma abin da ake so da a sauke to in yana karatun zaka ji ba ma ji me yake ba, da ba ya wuce to wannan ba daidai bane ana son kai karatun da na baya ke ji me yake karantawa Allah ya faɗa da Qur'ani ya tabbaro ayati shi yasa cewa sai an sauke din nan babu wani dalili da ya wajabta cewa sai an sauke in za mu iya sauke muka sauke fa ni'ima in ba za mu iya ba muke karatu da tadabburi da nutsuwa shine abin da aka so ana yi ma'ana mutum ya zama kada ya wuce gona da iri ana kada mutum ya zo yana yana yana karatu ba ma abin da yake karanta kwanaki nake ganin ana takariri a gidan wani tv suna bayanin wasu mutanen da suke sallah ko a indonesia ne ko a malaysia ɗayan biyu cikin minti goma suke raka 20 da wani abu na yi ba sallah suke ba kilif ɗin yana ne yana yawon kaga yadda ake yin sallah da duka ba fatiha ba a ɗaukar minti ɗaya an yi fatiha kuma da an yi fatiha wata aya ɗaya za a ambata sai a yi ruku da an yi ruku sai a ɗago wannan ba sallah suke yi ba wani addini suke yi daban ba dai addinin da manzo Allah ya zo da shi sallar da ya to Cuta ya za a ka iya wannan ku duba sahabbai da suna faɗar yadda manzo Allah ya ja su tahajjudi suka ce ne daga cikin sahabbai ce hatta shunan falah har sai da muka ji tsoron mu rasa sahur saboda yadda manzo Allah ya dade ana yin sallah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah na Aisha ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka so ka tambayi tsawon sallar da kyau sallar to mu kamantawa zamu tashabbahu in takunu mislahu ba za a lazanta a ce lalle sai mun irin wannan ba duk guduwa zamu ba za mu iya to amma mu kamanta daidai gwargwado kada ma'ana mutum ya zo yana karatu ba fahimta Allah ya ce alqur'ani din nan tadabburi Allah ya ce afala ya tadabbaruna alqur'an yanzu ba za su tintini cikin al'ayoyin alqur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko ka kan zukatan akwai marfai ne an rufe zukatan a wani wurin Allah sai an fala ya tadabbaru da Qur'an ba za su lura da Qur'an su karanta shi fi tadabburi ba walau kana min inda da wajen fihi ikhtilafan kafira. da ya zo daga wajen wani Allah da sun samu sabani mai yawa a ciki da sai sun dinga ganin tufka da warwara inda daga wajen wani Allah yake musamman ya soka tsohon shekara 23 Tsohon shekara 23 ana sokar da alkur'ani amma duk wanda ka kaga wata aya ce ta yi karo da wata to shine bai gane in ya je gurin malami za su warware masu ke babu karo al'alamatu shankisi an littafi guda ya rubuta dan yi wannan daf'u ihamil littiraf fi ayatil kitab tun ba manta sunan littafin ba ya rubuta shi ne kurin yana ɗauko aya kaza da Allah ya ce kaza da aya da Allah ya ce kaza babu karo tsakanin su ga yadda bayani ne komai kuma aka yi ma sai ga eh abin ya fita a fili babu wani abin da yake na na karo to haka alkur'ani yake baya karo da junan shi bishe ta Allah ce da daga wajen wani Allah ne da sun samu sabani mai yawa a cikin shi Allah a wani gurin Allah ya ce afalam yatadabbaru alqawla afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin Allah ya ce musu lura da abinda alqur'ani ke musu bibiya alqur'ani bane to da haka an saukar da alqur'ani littadabbur dan abibi ayoyin ayi tunanin ma'anonin tadabbur shine mutum ya kalli lafazan alqur'ani ya karanta ya kuma fahimci saƙon da yake ciki da ɓoyayyin ma'anoni da suke ciki shine dabbori. to abin da ake so mutum ya yi dangane da abin da ya shafi alkur'ani mai girma Allah ya ce li yadabbaru ayati sai Allah ya ce wa li yatazakkara ulul albab kuma dan masu hankali su yi tintintini da shi su wa'azantu da shi at-tazakkur ne tunawa da wa'azantuwa to wannan ma yana daga cikin hikimar saukar da alkur'ani dan masu hankali su samu abin da za su dinga wa'azantuwa da shi Allah ya gaya mana cewa alkur'ani din nan gargadi ne hadha balaghun linnas wa liyunzaru bihi dan ayi musu gargadi da alkur'ani wa liya'lamu anna ma huwa ilahun wahid Allah ya kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi dan kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minin haka nan Allah madaukakin sarki a wurare da dama ya gaya mana ma abinda manzo Allah ya yi akwai gargadi da ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi li yakuna lil 'alamin nazira sarki ya tabbata albarka ta yawaita ga Allah wanda ya tokar da abin karantawa alqur'ani ga bawansa li yakuna lil 'alamin nazira dan ya zama gargadi ga mutane wa uhiya ilayya hadha al-qur'an li unzirakum bihi wa man bala a wani wurin Allah ya ce tanzilal azizir rahim da shi in zira ma in zira aba'uhum Allah ya ce da yun zira man kana hayya to wannan yana nuna mana daga cikin hikimar saukar da alkur'ani akwai gargadi da sinatarwa. haka nan daga cikin hikimar saukar da alkur'ani nan Allah ya ga mana at-tadabbur da at-tazakkur sannan yanzu mun faɗa al-inzar to haka nan daga cikin hikimar saukar da alkur'ani akwai abin da yake na na na bushara yin bushara ga mu'minai bayan an gargadi kafirai ay bishara ga mu'minai Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sai Allah ya ce qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati da haka nan ya nuna alqur'ani yana cikin hikimar saukar da shi bishara shi yasa a cikin alqur'ani za karanta bayanin yan aljanna da ni'imomin da ke cikin aljanna duk wannan bishara ne ga wannan da suka karanta alqur'ani sannan har wa yau daga cikin hikimar saukar da alqur'ani a ai bayanin shi ga mutane hmm. wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaikin. mun saukar maka da alqur'ani dan ta bayyana wa mutane abin da aka saukan musu ma'ana manzon Allah yayi bayanin me Allah yake so me Allah baya so ta hanyar abin da ya zo a cikin wannan alqur'ani haka nan daga cikin hikimar saukar da alkur'ani akwai ƙara tabbatar da muminai da ƙara ba su ƙarfin gwiwa a kan abin da suke Allah ya maɗaukakin sarki yana cewa zala zada ruhul qudus min rabbi da bil haqqi da zina a Don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani su tabbata a kai, shi sa alkur'ani idan ka duba akwai ayin da sun sauka bayan wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya ga yadda lamari yake mummune ya samu nutsuwa haka nan Allah ya ce kun nazzarahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yusabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin sannan daga cikin hikimar saukar da alqur'ani akwai yin hukunci da shi tsakanin mutane Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah dan mutane hukunci da abinda Allah ya sanar da kai da abinda Allah ya gwada maka duk wanda yana cikin hikimar saukar da alkur'ani da haka anan Allah yana gaya mana kitabun littafi ne mubarakun mai albarka da Allah ya saukar an zallahu ilaika da muka saukar maka da shi lito da ya dabbaro ayatihi don fi tadabburin ayoyin alkur'ani wani ya tazakkara ulul albab don kuma masu hankali su wa'azantu da abin da yake cikin shi fi aiki da abin da yake cikin shi wannan shine hikimar saukar da alkur'ani kuma haka ya kamata musulmai su dauki alkur'ani su dinga karantawa suna aiki da shi suna um, bin umarnin da yin umarni suna kuma hannuwa da abin da alqur'ani ya hana sannan sai Allah ya ce mu وَوَعَدْنَا إِلَى أَنفُسِنَا الْإِيمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق sai kuma aka ci gaba da bamu labarin ko kuma ciko na kisar annabi Dawud Allah ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman muka yi wa Dawud kyauta ta da Sulaiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد إذ عرض alayhi yayin da aka bijiro masa bil ashiyi da yammaci as da wakai masu kyau aljiyat ingarmu aka bijiro masa su yana ganin faqala sai ne a ahbabtu hubbal kairi an zikiri rabbi haqiqan haqiqa ni na zaki abna alkhairi san alkhairi an zikiri rabbi an na manta da tuna ubangiji na hatta tawarat bil hijab hatta tafi ta karkata ta kuya rana ta faɗi. rudduha alayya yace ku dawo min da su ka qasika mathan bisuki wal anab rudduha alayya ku dawo min da waɗannan dawasa fa qasika mathan bisuki sai ya dinga ma'ana saran su a kababuwan su wal anab da wuyayen ma'ana yanzu ci gaba ne na kissar annabi dawo waɗannan ayoyi da muka karanta waɗanda suka rasu na hikimar halittar sama da ƙasa an kawo maganan ne saboda maganar da aka yi cewa innal ladzina yadilluna an sabilillah waɗanda suke bacewa ga barin tafarkin Allah Allah yace kuma azabun Shadidu, suna da azaba mai tsanani bai ma nasu yawmal hisab saboda mantawar saboda yadda suka watsa da ranar hisabi to da Allah ya magana wannan sai Allah ya bujiro mana da abinda yake nuna cewa akwai ranar hisabi din kuma ba daidai bane mutum ya dauka cewa haka za a rayu ba wani misali sai Allah ya magana halittar sama da ƙasa Allah kuma ya magana cewa mai kiyaye dokokin Allah mumini ba zai daidai da mai banna ba fajiri ba zai daidai da mumini ba to bayan Allah ya wannan sai mana bayanin kuma saukan madana littafi wanda ta hanyar wannan littafi ne za mu zama cikin almuttaqu ta hanyar wannan littafin ne za mu zama cikin allazina amanu wa amilus salihati to da wannan yazo kuma sai aka daɗa komawa can ne kisar annabi Dawud shi yasa anan an ambaci annabi Sulaiman ne saboda ambatan annabi Dawud can da za a fara kissar annabi Dawud an an an bude ta da wazkur abdan ka aka ambaci bawon amma nan sai aka ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman saboda annabi Sulaiman nan ya zo saboda ambatan annabi Dawud da aka yi amma duk da aka cikin kissar annabi Sulaiman akwai abubuwan da za a koya Allah ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman mun baiwa Dawud annabi Dawud mun ba shi da Sulaiman Allah ya amfani da kalmar alhiba wa wahabna domin me shi da da kake gani mutum yana haihuwa kyauta ce daga wajen Allah ba kuma wanda ya ce baka wannan kyauta sai Allah shi yasa ana aka amfani da kalmar wa wahabna Ali Dawud da Sulaiman kuma musamman da na gari to kyauta ce daga wajen Allah Allah ya bai wa mutum shi yasa ba daidai bane mutane su dinga kashe ƴaƴansu don gudun talauci menene kace yaya mutum ya ce shi iya yaya kaza kullu yake so ya haifa wannan haramun ne kasa na musulunci mutum mace ko namiji su dai iyali su ce mu yaya uku muke so kullu daga uku ba ma bukatar mu kara haihuwa ko daga hudu ko daga biyu daga nan sai a ce mace ta je a juya mahaifar ko a cire mahaifar wannan haramun ne haramun ne kasa amma tsara haihuwa musamman in akwai larura mace ta samu ciki ta haihu kafin dan yi kwari wani cikin ya zo ita ta wahala dan da take sharwa ya wahala ila ma na cikin ya wahala to in aka fahimci da wannan lalurar sai a ce in ta haihu ta dan yi samu tazara shekara biyu uku sannan ta kara samun wani ciki wannan shine abin da ake kira tsara iyali wannan idan akwai buƙatar larurar da za ta sa mutum ya haka da ta shafi uwar ita ma larurar shafi uwar ko ɗan da za a haifa ko ɗan da aka haifa to wannan shari'a ta yi rangwame amma dan tsoron talauci mutum shi shi baya so ya daga haihuwa dan tsoron talauci to wannan ma ya jahilci lamarin Allah tsoron talauci kadai ba zai sa ka ce kada ka haihu ba dan me saboda ai ba a hannunka arzikin yake ba a wajen Allah yake da haka Allah da ya halicci zai ba amma dan ka tsara saboda wata larura ta shafi uwar ko ta shafi ma'ana dan ko larura ta rashin lafiya wannan malamai suna fatawa da halaccin haka. amma tsaye da haihuwa da da haihuwa kaɗai mutum ya ce daga biyu ba na so daga uku ba na so na tsaya wannan kuma haramun shi na da yake gani kyauta ne in Allah ya riƙe ya ana mutum in duk duniyan nan mulkin sa ba da zai samu kuma misali na nan da dama ga sunan burjis wani yana da kuɗin yana da komai amma Allah ya hana masa haihuwa kuma haka ya haƙura saboda Allah ne mai bayarwa inda da akwai inda za a je a saya yana da kuɗin da zai je siyo to amma ko an je sai Allah ya bayar haka wani yana da mulkin amma Allah ya hana masa haihuwa inda mulki yana bayarwa to da shi ne ma zai dinga ba wasu ba wai a bashi ba amma da yake Allah ne mai bayarwa Allah ya hana da haka ana Allah ya amfani da lafazin kyauta da baiwa saboda ɗa na gari ne da kyauta daga wajen Allah Allah ya ce ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa ma'ana ni'mal abdu anan ana nufin ma dalla da bawa annabi Sulaiman innahu awwa shi mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah kamar yadda mahaifinsa annabi Dawud innahu awwa shi ma mai yawan komawa ne zuwa ga Allah ma'ana da da da uba duka bayan Allah ne da gargaɗi wannan kyauta ce ta Allah madaukakin sarki annabi Sulaiman annabi Dawud yana cikin annaba da Allah ya baiwa mulki akwai annabawa masu mulki da annabci kama annabi dawud kama annabi sulaiman kama annabi yusuf duk waɗannan annabawa ne annabi yusuf da kanshi yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulk da haka annabawa ne kuma sarakuna ne masu mulki ne akwai kuma waɗanda annabawa ne amma ba mulki tare da su ba sarauta su ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da mala'ika jibrilu aka bai manzon Allah zafi cewa Allah ya baka zafi kana so ya zama kana da mulki irin na annabi Sulaiman irin na annabi Dawud sannan ga annabta ko ku a kana so ka zama Abdul rasul sai mala'ika jibril ya ce manzo Allah tawaza kai kankan da kai sai manzo Allah ya ce balla Abdul Rasul in zama bawan Allah manzo Allah wannan din da yi sai kuma Allah ya ba shi daraja duk da sauran annabawan gaba daya kamar yadda zamu gani a kissa annabi Sulaiman shi ma da yayi tawazu ya bar abudan Allah sai Allah ya ba shi wanda yafi wannan da haka anan annabi Suleiman cikin wasu malaman a tafsiri suna cewa cikin jihari da yake fita ya samo ganima ta dawakai wasu ce a'a saboda annabi ne kuma mai sarauta yana da dawakai shi kuma doki dama can dabba ce da suke tafiya haɗe da sarauta da haka yana da dawakai masu yawa wasu ke dubu ashirin wasu ke dubu kaza adadi dai an ta kokarin a faɗi adadin su nawa amma dai masu yawa ne kuma kyawawa ne dawakan sannan irin dawakai ne masu sauƙin tafiya in an bukaci a tafi a ko a yi tafiya ko a je a kai hari cikin lokaci kankani kisa Allah ya mata su da asfafina asfafina su ne da wasan da suke dogara kan ko su guda uku kafa su ta hudun sai su dan dora kofatan su aka ba za su dogara akan ta ba saboda me ba su da nauyi da haka za su iya tafiya za iya tafiya da su cikin sauki sannan Allah ya mata su da aljiya kuma kyawawa ingarmu to waɗannan dawakai annabi suleiman ya fito da yamma sai aka zo aka bujiro mai su haka suna wucewa yana kallon su suna wucewa yana kallon su ba za ka san wannan ba sai Allah ya maka dukiya a ce kana da shanu da awaki da tumaki ka ɗan kaba kujerarka da yamma a gidan ba. iska tana kaɗawa kuma sun dawo daga kiwo suna wucewa. Ka gan ga sunan farare fat ko jajaye ga sunan kala kala kamar yadda Allah ya ce walakum fihi jama'a menene Allah yake ta suratul nahl jama'a wa lakum fiha jamalun hina turiduna wa hina tasrahun shine abin da Allah yake faɗa. to haka shi ma suna wucewa idan urida alayhi yayin da aka bijiran masa bil ashiyi ashiyi bayan da asar irin wannan lokaci har zuwa magariba to irin wannan lokacin aka bijiran da dawakan su ne asafinatul biyar dawakai masu tsayuwa a kan guda uku to yana ta kallon su yana ta kallon su har ya shagalta lokacin sallar shi wuce wasu malamai na cewa sallar la'asar wasu ka ce a'a shi ba sa sallar la'asar a gurinsu sai dai sallah ko ta nafila alamin bai har lokacin da zai ibada ya zai wuce bai sani ba ya shiga ta yana kallon can bai lura ba sai ga rana ta faɗi da ya ga rana ta faɗi sai ce a ah, fa qala sai ce inni ahbabtu hubbal khair ni na zaɓi ko na so hubbal khairi so na alkhairi alkhairi anan waɗannan dawakan wannan yana da dukiya ana kiranta alkhair kamar yadda Allah ya kiranta a cikin alqur'ani kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabin alkhair anan ana nufin dukiya can cikin suratul adiyat Allah ya ce wa tuhibbuna kafin wannan Allah ya ce wal adiyat dhabha wal muriyat qadha wal mughirat subha fa asarna bihi naqa wa wasatna bihi jam'a inna al insana bi hubbil khairi la sharif hubbil khairi anan dukiya kena. to nan ma sai ce na shagalta da son wannan dukiya an zikiri rabbi an na manta ban yi sallah ba ban yi zikirin da nake yi ba hatta tawarat bil hijab har rana ga ta ta karkata ta kuya ta fadi sai ce rudduha alayya ku dawo min da wannan waka fa tsafika mathan sai dauki takobi sai dinga mun sai yana sare kafafun wal'ana a'na da dauya Biyayen yanka su yi sadaka da namun saboda Allah ma'ana ya za a yi wannan dukiya har ta shagantar da ni ga barin ubangiji to bari in banta in zaɓi kusanci ga ubangiji fiye da ita malamai na cewa ko da mu ma a da in ya duba hadisi da dalilai cin doki ba haramun ba ne to barantana kuma su a shari'ar su da haka suka ce biye ya biya sare kwaurinsu da waye ma'ana aka yi yanka wannan dawakai aka yi sadaka da namun su saboda Allah saboda idan har ya zama da za su shagantar da shi ga barin abin da yake na ambatan ubangiji to gaba bai san me zai faru ba dan haka sai wannan duk da wasu malaman tafsiri anan suna cewa anan abin da ake nufi rana ta fadi rudduha alayya yace a dame da ranar dan aka dawo da ranar yayin sallah din to wannan magana tana da rauni akwai hadisai da ake kawo a karkashin wannan a ce sai jana'a Ali ibn Abi Talib shi ma wata rana manzo Allah yana gurin shi ana mai wahayi har la'asar ta wuce bai yi sallah ba rana ta faɗi daga baya manzo Allah ya ce baka yi sallah bai ce eh ban sallah ba sai aka ce a dawo sayyidina Ali rana wannan hadisi duk su inganta ba imam ibn arraf cikin littafin sa tanzihu shari'a yayi bayanin rashin ingancin waɗannan hadisai dangane da dawo sayyidina Ali rana ba su inganta ba da haka anan ba ranar aka dare ita magana ku inganci da ya yace a dawo da kuma yi musu wannan duk da kamar ibnu jarir sabari yana ganin ya za a ce yayin yanka ya kuke musu azaba amma malamin su ce anan yanka su yayi sadaka da su saboda Allah kuma wala Allah ma a shari'ar su halal ne yin irin waɗannan abu din da haka gaba ɗaya ya bayar da su shi yasa kamar yadda zamu karanta sai Allah ya hore masa iska yanzu da wakai sun tafi sai Allah ya bashi abin da ya fi doki sauri wanda suke ɗaukar shi ta kai shi inda zai je cikin lokaci kankani wanda yana nuna zaɓar abin da yake son Allah da manzanci a kan abin da yake na dukiya. Kunga haka annabi ma'ana annabi Suleiman ne. Sannan wannan yana gwada mana cewa san dukiya ta halal ba laifi ba ne. Mutum yana da dukiya ta halal kuma yanzu yana jin daɗi idan ya ganta. Wannan ba haramun ba ne. Abin da yake haramun shi ne dukiya ta haramun ko ta kwace ko kuma mutum zama baya ba da haƙƙin Allah a ciki. amma da abin da yake na halallan mutum yana da shi kuma yana jin daɗi gona ce da kai babba ka je ka tar daga yabanya ta yi to tana kaɗawa ka ji farin ciki a zuciyarka babu laifi ba yana min rashin imani ba ne ko ku kana da wani kamfani ka je ka tar da ana aiki gashi na ana fitar da kayan masarufi na tsirwa ka ji daɗi a ranka ba aibi ba in dai dukiya ta halarce farin ciki da ita ba aibi ba amma kuma fifita dukiya da wani abu ko da na halal ne ka bibita ta akan abin da yake na Allah wannan kuskure ka bibita ta akan ambatan Allah ko bibita ta kan sallah ko bibita ta kan abin da Allah yake wannan kuma kuskure amma kuma da za a baka zabi ko abu ya halatta kai kuma ya ya halatta ka bari sai ka bibita zaben Allah wannan kuma yana nuna kamala ce ta mutum kamar yadda annabi Suleiman yayi ya bibita san Allah da kaunar Allah fiye da waɗannan dukiya da waɗannan dawakai don haka gaba ɗayan yanka su yi sadaka da su kuma Allah ya canza mai abinda ya fi alkhairi ana ya kamata mu tsaya Allah sai mu gobe sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana su ba mu ikon gyarawa Allah ba daukakin sarki ka sanya albarka a cikin rayuwar mu waɗanda suke neman mu musu addu'a muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sibobin shi madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatar sa wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana ita ya tsara mana albarka a cikin rayuwar da karɓar abubuwan da muke gabatarwa cikin wannan azumi mai albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk